Gwamnan jihar Naija a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya kare matsayin da gwamnonin APC a Najeriya suka ɗauka na nuna buƙatar ganin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar a zaben shekara ta 2019. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu ‘yan Najeriya a ciki har da tsohon shugaban ƙasar Chip Olusegun Obasanjo ke ganin ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya ja baya ya barwa matasa wuri. Ga dai abin da gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan dalilin su na nuna bukatar Buharin a shekara ta 2019. Firazan Muhammadu Buhari ya fito da ƙasar daga cikin wani hali kuma shekara biyu hudu bai isa ba in bai ci gaba ba Allah ya kiyaye in ya bari duk ayyukan da aka fara za a koma baya. Yanda Allah ya bashi daman a fara gyaran Najeriya daga tushe muna sa in ya ƙara shekara hudu nan gaba Najeriya za ta tsaya kafafunta. Gwamna Abubakar Sani Bello dai yana magana ne a lokacin da wasu ɗaruruwan magoya bayansa da shugaba Muhammadu Buhari daga ƙaramar hukumar Kwantagora suka kai masa ziyarar goyon baya. Honorable Yusuf Madugu da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan yankin ya ce sun goyi bayan matsayin gwamnonin amma akwai buƙatar ganin kwamitin nan na sasanta 'ya'yan jam'iyyar ta APC da Bola Ahmad Tinubu ke shugabanta ya isu nan jihar Niger. Ai akwai waɗanda yake suke koda suna ganin kamar gwamnati ma bata musu daidai ba. Suna saboda aƙidodinsu su da suke nema gwamnati su samu kawa su dinga shi abin da suke so. Dr. Abubakar bai da ba saboda shi ba barawo bane. To wannan abu yasa sun ja baya sun gangin up in yazo insha Allah za a samu kawa da zai zauna da wannan bangarori ya ba su hakuri saboda a samu a ci gaba jihar Niger baki daya. Zargin rashin tabukawa wajen samar da ababen more rayuwa daga gwamnatin APC ne ya sa wasu ke neman dawowa daga rakiyarta, amma tsohon kwamishinan kuɗi a jihar Niger Alhaji Ma'azu Bawar Jau ya ce rashin sani ne ya kawo zargin. Wanda ke haɗin haka ba san gwamnati ba, ba san bakin gwamnati ba. Ni na yi kwamishinan kuɗi, na sa abin nan. a yanda ake aiko mace da allocation shekara uku da suka wuce saboda nan bacci wani mutum kana gehe baka sai na gwamnati take ba ka ce wai kaza kaza wannan ba gaskiya bane mun sai ne yake a yanzu dai ta bayyana cewar sai bayan babban zaben shekara ta 2019 ne za a canza sabbin shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya Jigon APC a jihar Niger Abubakar Dan Usman ya ce hakan ya yi masu daidai. A haka mu jihar Niger za ta yi mana kyau. Tun da kaga yanzu jihar Niger fati gaba ɗaya sai indozo ɗin Buhari da Lolo. Mu kuma yanzu ga mutanen Kwantagor individual masu jihar kura mu yi indozo ɗin Buhari da Lolo. To me matsalar mu? A yanzu haka dai gwamnatin jihar Niger ta fara shirye-shiryen karɓar bakuncin shugaba Muhammadu Buhari. da ake sa ran zai zo jihar Niger a ranar sha uku ga wannan wata da muke ciki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.